Ayar doka mai lamba 28 na kundin tsarin mulki ta kare haƙƙin mallaka a Nijar. Dokar karɓa wurin da mutum ya mallaka ta yi tanadin sanar da mutuna da kuma ba da wata diya ga waɗanda abin ya shafa. Dr. Ahmadu Bubakar Hassan masanin kundin tsarin mulki ya yi bayani hanyoyin da ake bi. l'expropriation pour cause d'utilité publique. Matakin karbe wani abu da mutum ya mallaka sanadiyar amfanin ƙasa mataki ne da ke tilastawa mutum ya bar ginin sa misali bayan an ba shi diyar da ta dace saboda dalilai na amfanin ƙasa Dokokin ƙasa da kasa musamman tsarin mulki a ayar doka mai lamba 28 ya kare abubuwan da mutum ya mallaka inda aka ce ba wanda ya isa ya raba mutum da abinsa in ba saboda dalilai na amfanin ƙasa ba kuma a cikin ka'idodin da doka ta kayyade wannan doka akwai ta Nijar tun shekarar 1961 amma an yi mata gyara daren huska a shekarar takwas kafin a karbi abin mutum akwai mataki biyu ɗaya na hukuma ɗaya kuma na shari'a menene waɗannan hanyoyi na hukuma da na shari'a mataki na hukuma wani ƙuduri ne da ake ɗauka a zaman taron majalisar ministoci da ke bayyana muhimmancin ayyukan da ake buƙatar yi sai an tantance an gudanar da bincike domin gano wuraren mutane da ayyukan za su shafa domin a tabbatar da cewa mutanen da za a tantancewa su ne mamallaka wuraren na gaskiya kafin a ci gaba kan mataki matakin na hukuma mataki na shari'a kuma alkali mai kula da karbewa ke yin bayani domin sai an ba da diya wadda ta yi daidai da darajar wurin da za a karbewa da farko shirin ba da wannan diya yana faruwa ne tsakanin gwamnati da wanda za a karbewa wuri inda za a gane wa juna kan farashin murabba'in metar amma tun shekarar 1961 sai bayan gyaran huska na 2008 ne aka ci da farashin murabba'in metar dangane da biyan diya in ba haka ba sasantawa ake yi dangane da yawan kudaden da ya kamata a bada in hakan ba ta samu bane ake kaiwa ga matakin shari'a domin yanke hukunci. Eh, Shin anya ya kyautu a gina hanya ko wani gini a bisa wuri alhali waɗanda aka tayar ba a saka su a cikin haƙƙin su ba. Kamar yadda ni bayyana ana kiransa matakin karɓa saboda dalilai na amfanin ƙasa bayan an biya diya cikin adalci haka dokoki suka shata. Amma akasari gwamnati na karɓar wuraren mutane ne kafin ta kammala biyan su diya watakila saboda wasu dalilai da suka shafi matsalar kuɗi.